الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالى تبتع الله صلاة ينشيك بعمل شلول تبتع على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne kafin شيدا daga littafiyan فتا والفضائيات الضوابط والآثار يا الدكتور سعد sa'ad عبد الله البريك na littafi na kaya mutamar fatwa wadda wa bituha ya mujammal fikil islami ne lamitu rabitat lalamin islami maka wani ninan na yi tsafuweni yanzu da ko 1436 na adinere tsafu gwegi benin tsaguka tachi august 2015 kalendar miladiya na mai katon zugutsun ci ko da katon littafin wucin wa'i da shafi peji 44 ko? eh? ok ngam mas'ala ga mini mini da gwani zana ya fatawa nan wujiki nan wuje mura'atu na adamu mura'ati ba'd ad-damanati li salamati al-fata wa siyanati min al-khata shimbo ya fashiya yana jagoza yana lafartawa ga adiya aminci maga afoke bicicin lugwanin min min yubo adamu muratul ahwal lati laysa lil mufti yufti fiha rashin considering ya hali na jungwe mufti ya fatawa dan wale zan wace ya sai ya fatawa ta mi tv ko fadaiyatu halin da ci dan sura na kawai galiuye ya gbaza na cinta sai mu ci tunani wangi na kawai ga ganwa ya to jeje ga adin daidai na nan ebe ne wet ne ya fata da ne fa ta to mi ti bana fikra wa oji tunani dun ban go ce ba so bin ci jo amma to su kun abe ga zanu biya fatawa ngwe ya zana ya fatawa ne to ga ga halin na bon wudan lu wa ga an ya fatawa banya ebo da su yau a ci mi ci ma al-imam shafi rahimahullahu ta'ala hu fegan yamna labi kitabul ummuna lali annal na mukawafin ala amrayni ko Iban zane ya fatawa nan ya zane ajiyar wunan ya su duriyo lamar guba A hadu ma ni minubo qillatu tasabbut e ya e pagbon ya tabbatar jiyan gan wal akhar ya baci masugun annal ghadaba qad yataghayyaru ma'u ma'ul akil ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه لو لم يكن غضب ebe na enwuji wani afel tito hankali na ya zafe bai da jiyar da cikin fe da ga yalwet na kagin wujen wuja wajen irin wucanin mini yana labun nuna hadisin ya abi bakarata radiyallahu anhu gan wani annabi sa sallam ga layaku da na haka mun bai da sunni wa gadban zando mini ya e buga da bakun tsakani ya zagu ma aji fushi ma a nan diga ya ga zuga ba ku takani ya zama ji fushi noma wale gan a tata fatawa in mm, mm, aji kiya sai fatawa da kunna waga a tata fatawa ya zuga ya mun ga ji fushi noma in ga mala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ni ta fi ila ibn muwakki na ga laysa lil mufti al-fatwa fi hali ghadabin shadidin zanna ya fatawa nan gon ya fatawa hal nan wadi fushi da hadi tsanani na aw ju'in mufritin kuma madadadu da iyakana aw hammin mukulikin ko damuwa na dai ya mushana au haufin muz'ijin ko da suna na duyi ya firgita na aw nu'asin galibin ko mai beta na azu yana aw shuguli kalibin mustaulin alaihi, ko ma ya gbanza abizi ya gbanza shagala da labarin doce wana au hali mudafa'atin ne ko hali na wajen hankali a ko shiɓa ta kufu ko bori kufu na bal mata hasa min nafsi shi an min zalika yukuri jiwan hali ti dali a da ke zari a ɗogan musa ɗibe ta cin gan hali ba wacin minin na jagbanin na na alai za a dan normal position ba wani waka ma da tasabbuci ke da ya mi guya tabbatarwa juna nan wata bayini wata wata bayyunihi da bayani juya nan musaka anil fatwa zana ya fatawa ne lamin sun ga ya fatawa kan gama sheku taimi rahimahullahu ta'ala shirayen mukaddima ya majmuwo ga da ke zaɗe ga te ya ban wa bizi da lamarin doce, mana ya za bizi da lamarin locio wajen mushagilil bal da sababin loci ne soci ko bai gbangbane na ungwari na wa ya fatawa na ya bane fatawa ya halin na a da tuta ce tasawuri na jidediya nan ko ko practice ko application fatawa na abin jidediya nan ebo ne imma ngal ebo ne imma waje tasawuri masala wacce wadda nuguciya ma ya ji na wala dalili ji a apply na buna amma aga gan ezaga da halirin nan uncaga yiwo ma fatawa ya fatawa na mu ya na wajin daidai ba za ta lobi yi a gan fa'in afta fi misla zai hala ya zaga ya fatawa halirin ne wawa yara an na zalika la yamnawu min idraki sawab sahat fatawa abu ke zaga ya fatawa da halirin na wuce maɗogan halirin na wakan wa ta dace wajen ga ganin gai a janin gai ne jin dacewa wani mutu aka kawo mini ubo kasar kasratu talakil fatawa abral mukalamat alhatifiya hatifiyya kada ko ba fi tashtiti zin al-mufti e gane la manyan to gituru waya ba ki na no ki hukuncin na ki kazon ki kazon ki kazon na umbela to kokolo e man na ya fatawa wani ga ki eh nga ji ke nga nga je tashattuti ma'ana nga gefe yoji nga mala sashi ya manji ele ga gagbi doku ne gimman yanzu ina iwe yi matilin da ciwo الإمام الحافظ الفقيه الألامة عالم المغرب أبو الحسين علي بن محمد بن خالف القادس المالكي رحمه الله wafe yadda eh, bane da tsanani yu a ta waya na wajin gan mabutuli a hadun bi mabutuli tu bihi e za da bana mace da a yi. na amma wuce da yi nan nana ufit afaitul yoma fi ashirin masail ya fatawari masala guwa yi nan nani ne Rawar da ya ko Ibn Salah ala gane da adabu ya al-mufti wal mustafti ko Ah. amma sashi amma fatawa na zangoci ya hali iri na gbanin ya zangoci ya gufe gbowo inda zangoci to sai fiye biya fatawa ya yi asa gini ga mafi ajin wai gan aguba yale ina wai lato man ga abu ga malaman doci ga to unda mini sa bi na la zana ya fatawa especially iri live program ya fatawa ya ya zaɓi kyafu biyu na yabo ne a ce ga nga mala ibn usaimin ga ka zalika shiddatul malal masalan law jalasa mufti yufti nasa min tulu shams nga cin aga zane ya fatawa nan in ga ake dunce ya zari fatawa tun da kaku ne gidila na. wa kadi mara alai sa'atai ne aw aksar awa guba ma guga koyi na gana Wani fatawa ta ce min kulli janibin fatawa mai bai da kafan dondo famalla har ma wa buwo wa ba. falla ya ji zan yi fitin gwayo nan waya fata wana wani hali ne na mutu zanen tsaye fata ne gaggami ya boko ya ni ya biyo da kogi kini biyo da kusa ya kan nuci nwewa kwanse da yana gada yi ba buwa bu bai gaggami na fi azu layo ne ma man shi yato kayi da ya gusu an ci a min rawa jil wal khida a labarin mufti na min ba da mukaddimi albaramiji ezubi kiyafu ko bi gigashe ba yan makirci yan da deceiving yana jadi sashen zai je ya ya zai yana zai je an koyan program je ni tv jo na jajina albad mustaftina listikhraj fatawa li khidmati jihatin muayyana e ya bada da hajjin manwaci ga mun ya fata wanda tana sai sabu ya fafa sun lokaci nan siyasiya ya gwen siyasa au dauliya ko ya kimbo au na zalika ko na juna

kwanin siyasa shi jinan bi sababi adamin khibrati wa ma'rifati bil makri wan nas e bon ale gaza ne ya fata da nan hun ma kirci ne da waji ne nan wali zalika ya bon nama ishtarata ulama ufil mufti man ja'ala daga to sharati wa da zana mufti ya fata wannan an yakuna arifan bin nas ya zangi bi halil ne ja da ne nga mala imam Ahmad ibn Hanbal ga mini sifa nun goyin sa na fatawa na ajena ma'rifatun nasu biza shi ibn qayyim ci sai ga nun sai da sharai ga wucin ga amma kaulu amma ga na imam Ahmad ga ga al sai ya gutu ci ma'rifatun nasu ya biza gidan fa za aslun azimun yahtaju ilayhi al-mufti asalin wuci kwai no na zane ya fatawa nan inda bukatu nan wal hakim to zana ba hukunci nan fayin lam yakun faqihan fihi faqiyan fil amr wan nahy kaga dai za fayin ta ya gane ne yayi ɗaya za an gibi hali yayi da fahimta ya umurni ya ji da lugwa yana sun mai tabbi ku a al-akhar akar wace la ni apply ta ci nuna kaga wani daidai ga nan wa illa kana ma yusidu aksaru mimma yuslih ya ga sai ga yanan wani yi nan ga ce yanayin yana aksar mimma yuslih wa duk ga gyara na wajina fa inna idza lam yakun faqihan ya bani kaga ya zaka zane da fahimta na fil amri lahu ma'rifatun bil fil amri kaga ya zaka fahimta umurniya ya qur'anu shi ya ko law ma'rifatun bin nas wa maje yankin na alita shi na tasawwara lahu zalim bi suratil mazlumi wa aksihi aga ga zane ji zalinci nan a ga la present ya wai bi sura ya zana ji zalinci ne ko positive wal muhiq bi surati mutili wa aksihi zane mai da gaskiya ne aga ga la wa gon gai zani biyo ko zane zani biyo aga ga la wa gon gai gaskiya wa raja lain makru wal khida wal ihtiyal ma kirki da disifin yani da girgiri shi ya tsani wata sauwara lau zindiku fi sauti a siddiq zane zindiku nan a cikin lawa a gunga siddiku wani kazi fi sauti sadiki zane game na zuci nan a gunga lawa a za gaskiya wa yasa kullu mubtilin wa laysa kullu mubtili sau bi zurin ta wa labisa kullu mubtilin sauba zurin zandondo labisa kullu mubtilin zando ne za gama na waya waya sauba zuri waya gama na fan ta ta al ism wal kadhib wal fujur na karkashin yawa wucin laifi da gama ne da fajirci nan wa wali jali bin na sai majaci ne zaje zangi nan wa walin bi halaji nan wa awaidin bi al'ada shi nan wa urfi ya cin ya urfi ya shi nan layi mai yi zuha za min ha sai za a rike tsakanin na biyan naya bal yan bagi lau an ya kuna fasiyan fi fati makirin nasi yanzu sai zanan wa de yake ya ma ci ce ya zawan gina wa khida'ihim bi disifin yayina wa tiyalihim bi tsilatu bi dabala na je jina yana wa awaidin bi al'ada shi na wa kin da urfiya shi na wa de wa de wa de basira ga nan ka ce wa fe be da la aya da lo ci laban lo ce nonji ba wancu goyi aya wancu lo to wa fe da la hadis da lo ce te ma lo ce nun goyi ci ba wancu goyi aya wancu abiki ana wa lo to anan ilamul waqi ibn qayyim gamba lawa le gan zanda mini zai ji ba fi ikiya e fatawaya online jonan e ga alfatawa lumbashira fi wasaili lilam na dan islam online a ga an taku da da zai malakat alfatiya alkaji alalmunawarati walfami husnin talakus wa husnin takallus na ya fatawa nan wunde almalakat alfatiya wunde ilimin fikiyu alkadira na so alal munawarati wal faham ya waji fahimta wa majiga ne wakan wa husnul takhallus wa ma kewa min wo zuwa daga ya ga wani wal ijabatul munasiba bi ejene ga ji daidai wa ya ne bi hasu ya kone wa iya li adam istiglali li sali jihatin muayyana ebo fe ebo fe bi ya fatawa a ce yi zai fatawa sai da support ya jama'an wace kayi ko iri yan yan wasu ne daidai na ka sai yi zai yin fatawa wani ma wallahu a'lam ko ji gane ako? misali ya ga fatawa shi zuzu na jirgin yari nan ko? zane ya fatawa ne yaren mai shi zuzu misali ko? yi tafi da bai gan asar fatwa fil mujtama wa musawi shi zuzu fil fatwa yana ustaza dr muhammad ibn ahmad ibn salih salih kanin from page 47 to 48 kula fata lokaci da na shi sha za ya e zama gashe ba su kibo nan fili biya shi wani wa mini hugo a ga tawallin almar al'imama fi salati bin rijal a ga yin zagi fuji bagi sallah dole yin na jideja bagi ta fe shi zagi shi zo sallah ne ko a rijalu kawamuna alal nisa annabi ga khairu sufu fil jar saf na da alkhairi ga sabagi na saf yayi goro saf na maji shari ga yan zagi ne eh, saf na maji shari na maji alkhairi ga yan zagi na su safu yake saf yan zuma ko ya zubi shunga in ga jilbabu ji ne kwabe jilbabu ne zagi le wu fanga lu mai fani no le fata wannan lwa jilbabu ediyo na ɗaya daga ya cin zagi har da kin yi nan wa gofe ko wa wacin wa lekman wa je tulariya umaru bangwacin gwami ne ga bush ba nga le fiska da gwande ba ko ji gani ko umar ke yi ba na kan umma je tufu wen ba gisha ya yi wannan biyu kulli azuwa ji kawai bana ya ci kawai nisa ilimin ni yudni na ala yi na min jalabi da hinna ko yanzu duyidu ya fatawa ga lefi da wani musulmi a jamishan na sai na lefi da wani mushe wato a musulmi na nan haka biyu ga gangan sa ko ga layi kira fi dini wani ya ga naji kiyayen yan naji daidai kuli alal kitabi ta'ala ila kalimati sawayin bayna bainakum alla na'budu illa Allah udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mawdati la tajadilu billati ya ahsan wa la tajadilu alal kitabi illa billati ya ahsan Ya buga yawa ga ayi zai ji musulmi na ji musulunci magwai na musulmi na kin da ajin na ta daga la ikrafi din ga ga ji ujona mini fatawa boji na zanwaci yayi yana a ga laifi da yin zagi na musulmanin wada mari ya bagi na mishan na na ga kita kitabi yau. wani ga na jikiya yau? in na jikiya dia wala to wala nan a ta yi uminu wala tan jul ce a ta yi umin nan mushrikati hatta yu'minna ko a ta yi fatawa a gangan laifi da yin zagi a presidenti na ebo ne ne waza ne competency wujiyar na sex sai e waza abun na ba gole yin e na jideriya alalima Allah annabi sa sallam ga la yufliya qaumun e a amrahum almar'a mara yalla yi bi sha Allah dan gwai dan zagi zai zaman jadi kiyan a je rabuwa a gangwa ko yanzu dudu ya fatawa ga addinin musulunci da yahudiya da nasraniyya bata adini rini a oluje irini ya buga kurani bi a tara da injila fi a wa wake ba coci da masallaci da sinagoga ya tatun wake ba yan na jiki a yan na jidediya afana ja'alul muslimina kal mujrimina na lakum kai takumuna inna ad-dina inda Allah al-islam adina goye bayan tace na gari musulunci bai fita ga al-islam dinan fala bala min wa fil akhirati min al-khasirin annabi ga la yasmu bi fi hadhihi al-umma kandirwa wasa akwai ne al umma nabwa yahudin ba yahude aw nasrani ko ba nasara ko ثم لم يؤمن بالذي رسلت به ما اجي من بيناتهم الا كان من اصحاب النار فاتذا نغاتي اجمينا ko yanzu du shi shi daga lefi na bo na wade wa lawu ya kasiri shi na ngo le na dia yes albir wal kis wal ihsan dabu yalla kum Allahu allazina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tukfitu ilaykum amma da zugu wa la wala wala ya bawe aya wa mayta wallahu minkum fa innahu minhum kwai fatawa mini fatawa buwaji na zanuwa ce ya ɗe mi biyo na ya zududu ya fatawa ga yin zagi laminu ya wo babu wali yin zagi na idadi katawa da ake profesa na kima bai wasa wali bo nole ce ce fanki hunna bi izni alihinna ya ji yin zagi shi yawo da izini ya zami yaji ko annabi sa sun mun la nika illa bi wali ya wadda ba su da kiyan sai be wali e bugo fatawa na na fushi a ganin zagi laminu la wani gole fatawa wuce wuce dariya ko fatawa ne zan ci yayya a ga le fitness siga kibo wa gabe sun siga tinye wa goya wuce abe ga doctor ne musulmi na ngabe ya wala ba ngabe ga to wato ga tun siga mu lole fatawa na lo fatawannan luwa ibn sigatin israfu wato ce wala tusrifu ila lahibul musrifin sigatin mai lagun toza wani dizalotu alaka to ce wala tulku biya idikum ila talukaci ko fatawa na zanuwa ci yayi a ganga takun fuyen zane ya cin dani ma ya wajen hannun takun fuyen ce ko da alkur'anu ba e bago ina ya lagwa suna suku e jiki a yan eh? e bago alkuranu aya lamito ebugo bugu ya zade ga kaga ya la kaga ya ga wajen hannu ce ci da kula jin hawa ne da ajin bi ne ke alama jin bulala kawani ndo ne a gaza na a wajen hannu mai cin dana bulala kawani a jinwo ndo ne nan wa ne ba wuya ne bisa sallan ba ibn ali gan la ilaha illa muslimin illa bi ila salasin min ubaykiyo asayibu azani ko fata ne zan ci ya a ganin zagi na daidai ilimi na eri na goge jina wa ga yari na zaguni jina ne zaguni bagi bagi na jijali na jina ne wọ́n lè tó ìjìmọ̀ shi ìlú ṣe ilé nìmí ìjálìkù fẹ́yìn lẹ́ni ẹ̀kúnná rọ́jùlẹ́ ní fọ́nà ojú níwọ̀n múrata inú mọ́ntọ̀rọ̀ dọ́nà mina ṣùhádà wà lè ga ina ga lótó inda hali na ji ẹ̀rí wúci ga tàn zagi na bari zanne ya zanne biya zanne ya zanne biya inda wani yin zanne su bar wajigan a yajerin nau ko kuma misali bani in zagi da nau nurse ko midwife za ka zama za ka zama za ka zaga ji ka zama ko ya gija asa na to za ka zama na da ne zagi jiriri na to ko ko fatawa na hasan turabiya gan ezaji omishan wo ya bane sokotun mala'ika da gan ya zaji abi alashe musulmi dole ya ya bane ade freedom hassan turadiyar sudan nga guje controversial ya gami ne mi controversial shiga da naniya ni ji abu mai ganin ba ta ɓe shashe shi ne ko kwaye fatawa na jiki fatawa na luwa kwaye gane zanwaci ya gan gan in zagi ji in zagi ma jumawo ko kuma jutu ba wani ne ya ganna luwa yana da ngole wali hujjar sun ne sunna annabi ga salatu fi kuma amrayni lan tabdillu ma yanta masaktu mi ma kitabullahi wa sunnati me ku ba lugwaye da sun ne ya ajiya ga kwa suna. number 2 annabi tun zamani annabi har ba zamani sahabe shi har ba zamani tabi'una ji da tali musulunci Zan dan wadda bole na gale ganin zagi ujin limanci ya jima wana to hanafiya to malikiya to shafi'iya to hambaliya to zahiriya hatta to jafariya ji hadda zai gaga irin nana eh a ta juna a man wuce a madan man kai alimamu za a bi gana tuba abu nun ga alaje yin zagi na zunga mana gwani so na nan yin zagi na zunga wani tarihi da tarihi musulunci ba ibn asakirji wanda man wace ka kana dai man manwaci da malama shi ne ga 80 ko 70 nan ba ta zane ma ba za ku ta ta wani juma nan ko za nwa cuci shi ufujin karu yan karu da na kirko ufujin karu ya zaba ya kabarin ganga gaskiya na alif hankali ba dole ga naji daidai annar duna ala ya guduwan wa shiya wa yawma takumu sa arkilu ala fir'auna ashadda al'azab ko fatawa da zanu cewa ga siga fe ba su ya wale ga nalo ya ga nalwa ko ri fatawa da zanu ciya wuce ga lefi dabo na ba gibe yin lagiya fe cewa ne ko a shi ke bana ko a fe yoshi gwana ga lefi dabo aka ga ga su kun ga kasratul ihsas yuzhibul kasratul imsas yuzhibul ihsas a ga ga to shi gwa kan doro wa sai bai da filin doro biya in ebe na musu ya lamina kiya da yin zagi na galo gali yin zagi sun shawo hanya an da kyau eba bi ni ejiji gani egin ashita ko amma fe soboja amma fe de bukata ya shawo yin doji to su amma ya ga ebe ne soboja an da shawo shi ala giya ba hashi a shiga wani no sai ya la takara So sai shiga kulil mu ne gudu mi abu sari wa ya fazu furujahum sai shiga kulil mu ne ta gudu min abu sari ne ya fazu furujahunna a rabi ga ma talaktu ba di fitnatu adoru ala rijali mina nisa bi fitina wa na lagunto ba ya kun zagi na a ne daga lawo safi nisa me shekin gwa me ya zagi gwa ko yanzu biyu shishi wani ya eze eh, ya fatawa ga alamu yau ne da jini ganni na yabo na waji mai so ganni gwai musulunci ba yabo na kasa ko gawa jihar adalciwa wannan tattatiyu an tajilu bai da nisa walau harastun ba ne ga mini fatawa bojin wuce na zanuwa ce ya ne zubi gato. ingwani ne za jimi gwani ga ne bane to cikin wannan tasa an ta jiri bane ni sallallahu harastu dole kunna wai ga ga tiye buye yagbon ko wo control yin wuce sowa mun ja ta amma fanki ma ta balakum ne ni sai masna sallallahu ruba sanne ci miga shi ngon gwaye zu jimi gwani ga bane gaskiya mi ja sai yusun kawai ga yi mini wato da yi mi wani sun kan da caye maga ko ya e gibe da ya sun a maga ya gibu bai sun bai doji a maga to na wato da yunu to mai yuna a to mai ke cika sun kan da ce to su ma maga kashewa ga yabo e ne za nuna ce layayi ko ka ba da jiye na a gazo yi gama eh no wale ga masalihu yan ade gija doku in zagi jade wadan ko hali na ji in zagi ni gadan ayi lo ku gadan ni faso ku gadan ba no ce wani gadan mi gani wale bukata ba gina gawo ma da dan ya a ga masaliu ne ba talaki abu ego ya musu ya gani wacin wale na Allah kiyaye mu ebo da wale ne misali ya fatawa na ji zan wace lazai ya teki mu fatawa na ji abdullahi wani Allah kiyaye mu babu number 7 ko a mini ladda kaida ya gutu abaci mini ya kaida nugwayin zana ya fata wata ce midiyo na waji mura'atu nan ci ma'alatu mai mana ga ya amma kinwa mai ci guwo ngu ki a e gawa gawa gawa ya fata ta midiyo wa consider yin na sarauni wa shiga consider ki ma'ala fiye gane na ngole wajiban nan الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى إن وفيق كركشي قائد اعتبار المآلات نفع على المفتي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في أموم تصرفاته وانتهت ينظر لي فتوانا na wace ma'alatu ya gaile to ya tuji ko wace ma'alatu ya gaile to ya tule lamarin ya ɓata nan wa min huna da babu sukun falmujita ibiki na ya shi ta yidu ga ne ji shi ta na kakunan ga ji shi ta na wa ya hukuma alaihi wuce ba hukunce wa ya hukuma ce ba hukunce nan alaihi an yi kaddira ma'alat laf'ali Allah ya mahallu hukumihi wa isa'ihi wuce ma'alatu ya fatawa wai ya nuni? sun a wa an yakdira a wata da hukumi wa fatawahu wasu mu ji takdiriyar e ganni agu lalo tun a shakka zaji kin wa cin ga wani bezo wala ya taqid da e ga bi aqida anna tan hasar fi yi hukumi shar'i ga ya tuna wado ya badi kin ya ga bal alai an yastahdira ma'alati ma yafti bihi wato ci ma'ala fiye na ya fatawa ne ne wa asari wa a waƙilihi ko wani bai zo bayan lamarin wuce ji littafin al'usulul amma ko wal qawaid jami'a lil fatawa shar'iyya ga wufe na ganabe wato fatawa guki guki ayya da na mai ya fatawa wuce nan wuce asa wuce kinwa mawaliya wuce agun daidai da kamar ladiyo ibn qayyim sai ga fa in lam ya'man ga'ilataha wa khafa min tarattub sharrin akthar min al-imsaki anha amsaka anha waga legun aminci dan wa ga fatawa na ya sharri na ji faruwa nan in ga ci alkhairi na wa dindana amisun wa ترجيحا لدفع للمفسدتين باحتمال أدناهما إبو ولغوصن بانتتنجي ko ebo laba na wuce ko dagoya kuyo ko gawa kai amsaka nabi sallallahu an naqdil ka'bati wa i'adatiha an qawaid ibrahim ga nabi ibrahim alayhi salam wa gwasu ladan anabi gawa da alayhi sallam in pagunga ka'bati ko misila wani dojin shi bana ne kawai biya ne da ibrahim amma a yi bijin hacan ne adli shirisa ne adi kureshin mil islam ibn kureshi lo musulunci doro wa na zalika ruba ma na fara gum anhu ibn wajin wannan ga hanyar ke musulunci luwa ba da dukuli fi ba na aga da musulunci ba nan wa kazalika in kana aklu sa'ili la yahtamilu aljawab amma sa'ala anu a cin ga be man an kale zane dinga nan kan wa la fahimta ya ga na wa gidana na wa abin sun waya bu biya fahimta ji ba jombe wuya ya zanuwa ci abin lotu ba na biya jima wa kafal masula ya kuna fitnatan lahu zane ma giga na suku wa bele ya gunga da fitina ya zane ma am saka an jawabi ga ji wa an waya bayan fatawa yau anhu ابن عباس sa'ada wa قال رضي ayatin ibn abbas ga عن تفسير آية ابن عباس قال يزعل وتنجم من تفسير آية yi قوى ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به kya ya wa min shiga mi ga tafsiri aya na ga wa da ji kafirci biyo ai jahatta wa an ankarta wa kafarta biyo ci gaji ji kafirci biyu goje da yau wa yulid an naka takfuru billahi wa rasuli wudi yana pa bana ga eje ya wa ga ji kafirci biyo so ko ga wa ji imani amma mi ga eje ya ji wato ga goto gugo mun ngama lamman goci asman jife ga da ala su su'ali duna da ala batin wa hakikati wa muktawa wudodu na nazar fi muaddi jawabin mu'alati wa nata'iji da ya zulu yuɗe ala zahirin su'ali ya zahiri yi ga duna da ala batin ya zamu ga ciki da ni yi bole ma wa hakikati kima hakika ga wancan ma wa mutawa kima ga gunci ko wa duna nazar ila muaddi jawabi yanda ki e namu wa mu'alati wa nata'iji result misali bani e eh, za fata waya ko ji gane ko ga polisi bata yi kafiri soja bata yi kafiri hadis na mu lagos na hadisun jiya hadisa ajiyar zo to shiro to kilabun nari ko dole zane ya fatawa nan ga wale ga mu ya ga firili ani da nan amma zano ci wa fatawa nan na suku eh wa dalu da to practice so na wato babu biyan nuyin zu ebe eh, na sistawun lada ya polisi ini a masu asista lada ya polisi ne ebe da nauyi ne ga musulmi wani wata ba wajen nuyin zu zane ya fatawar nan ga ɗoga hannu wa mawa yau dole rashin nazar ilal ma'ala ta yaman nan ko ko ba misali ya eh, za shi shi tsakani ba rufu na jin da cike kuraniya da cike sunna ya ko inda to to to to ba din da kara kara yi a ce ji fatawa zabi ga to in ta tajtanibu kabara ma tu tunawna anu nuka fir an sai ankum sayiatikum wala ji tajtanibu na kabara lesu mal fawake illa lamam e bugo to in rayuwa bai woki su do tu be gwe lamam muyo mun yi zulubin cikwa to bo to ya ciwo in zagi ne ba gida shi dan gura ce kpaji to da su to ci daga zanu ce maje da fiyin yano ga gairi daga yakin adajin eh wa waya kwaje wani sadin diga da jiyan na sukun waje a bilegin zagi ya adiyan waje she ba zane jibe suna adini maga a sai jimu no le wuga ya fata cin ma'ala to ya ganna ne ko kuma misali ba da yana jiji e tinge e da ya ci e ne to ya ci ba e ji kaza kaza mai mako na waga tun da na wuce wa gaggaye ga yayin ade da sai ya ci ala zunubi jalugwa agba targibo targibu bugari da littafi iri kitabul kabari jin ga sai baya wani waje kuma ga su wa ga annabi sa'a alaihi wasallam ga gaji ga dirbe la ilaha na da jina wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka to bo ya ce zanen wa fata wannan gba ne kin wajen wa fe continue be zine ju ma fe continue be be yi aga gbin ga kun ga la ilaha illallah wa ni ko ji fahimta ne ko ji fahimta ne me wanga na mija eh ko misali ba nan ila shishi eh, ga eh ge zagi ga amina to yi wale ga haba mana ga wafata waya ni ida ina je ba shi sukun we biyo wonde ma je ba fe ga e na untu ji ne ya amina ini fe ji ga ya ji ki e tu ji amina wa ma wa fe ji suma ce ti save mare dinto kacha ngala telila za ne ya fata wari na ga yi ji zagi ga amina nan ngole ngala dan ba alu ba ga ga ga ci lalo tun wa mai yiri na jingole wa bi kiasu alalima dalili da boto ga yayi yana ga amina ya sabi annabi dan bane sai ya amina na shi maza shi ne guba sai mun ga zuci ke da zuci ke foga ya fata sai ci ma'alu ya gani wa shi sai ga gaskiya gidi cin naji ya sai ci ati lanyare a ya ji fafata wa gire ya da guwa gure ya ji kaza kaza jare wai ga ga shagure zalo ci ga da wa da to bombutin ba ne go mu wuce da ji masiba wucin ko za mu ci ga da gina ce gumo ta yaci bani ga wayo ba ta gutu ya go mu ci la da ton ce yan nan e ba go wale ga za ga gaggatiya wa ci Ala, tun ya gane ce ci goyi so ce ci mu bana da ka yana kai da ya gutu ta ci fi ma yunqal ilayhi idha sa idha إذا an عن an عن ba'd al ashkhas qabla أن ala hadha shakhs ko tabbatarwa na zana fatawa na jinin fi ma yin yunkari dan yi ga mu bayu na iza sa'ala an akwali ba'd an akwali ba'd al-ashkhas in ga giga ya cinye gane zanu ci gan qabla an yakuma ala da shakka ba kun je cinye zamu ci wannan wani agbo gan man ka kaza ka zan wani kaduwo ya janin wani ga tun su neman wuce wani ji tabbaci in ga wuce gaga ko amma wa ke ji wani in ga gagaga hukunci da kuma maga masu kun kazan amma zo su da ya gona wani ga yi kazan ya kazan luwa kuma wani lagos ya kazan yau ne wa tabri a tuzin majani da wani ko wa mana wafo ko gowa ne misali zane giga na bigiyar gan akira makallawa shau ba ki hukunci ya ne ga kaza bai kaza bai kaza bai kaza yana alalima galibe ga irin da ji fifan a kida ko ibara shi yoyi na ji haɓo sun ba gashi nan man ci gaga hukunci kaza bai kaza bai kaza ya kuwa za wuce yi kafiri ko wuyi fasiki ko wuyi don bidiya a zake un ga ga ga ba ku ji bai tiye shaksun mu ayyana wani no diga ne ko specific to zaka zan waje kafiri ko waje dambiriya ko waje fasiki na ga wale ungoyin da na fatawa na muje tasabbuci muje tabbatarwa ga wuce bezo umuci wuta umuwa zane gun ga ne gaza wuce fatu yawi har wule wule gaza wuce wuce waye gaza wuce na wuce aka le ga nga ga gabubun ko ga gboro wuce nga ga wuce ke na aw ma da tawili ko majacin da ci da ko zirin da ci da Allah hukunci ya kafirci ko fasikanci ko bid'a wa a cikin zawancin buwanan ibn jawzi ga mata mada hadun amran idza hamma bi shay misla tasabbut zandundu idza ya ɗe ga na da muhimmanci hakun tabbatarwa jin ya zauna fa inna mata amila bi waqi'atin min gairi ta'ammul lil awaqib Kanal galiba alayya annadam abi ke zaga da lotun da lamarin doci mace ya zo bayan lamari da ana galibe za ji betir boke falla Allah ta ta sabuta fi kulil umur da zai zaga gato yanzu tsasa ko yanzu tsasa kore yanzu yi tabbatarwa ya ce lamarin dondo wa nazar fi waƙi da ya zamu ce ya zo bayan lamari shi ne sai da khatir ibn jawzi bugun waji waji bita cin zana ya fatawa nan wani tabbatar wani gabe zu yi labarin na jiyan kube ta yi nan ko ya bega yi nan wajen ya zaɓa hukunci ya ce lamarin da ce umma a jiya can ko yi na zaga aibu laya mangoci shi nan ko kuma ezu ezu reject ne yin doci ya baki bo ezu ji tabbatarwa ya bezo e zu ya boza ne ya fata wani gaji kima da aji kuskure bayan ya e gama ya e dai waza ba batin su kuza ne ya fata wani jike tabbaci sha in ba man kaza ga kaza da kaza ya ke hukuncin wo a suna ma wuce fiye ya bu a zaga ko ga ya yau ko dan bidiyo ko kazo eh good good amma gole in ga hukunci ba ta cinye zai bane zaji dambo na ji eyi zai ruwe juna wa maga ga gabu bunu ko mutu sunaya e, e za ja riga da e za ja ji fahimta ga su gaza ka zage ba a da ke biye za wuce ga dayi a kanin amma sun tu masu tuwa gole ne fi da bane a tusa to za kaza dan bidiyo ya boye kaza da kaza da kaza da kaza ya boye da tsakanin zalatu da al'in hirafu ko ya ji gane ko wal qawlu laysa bi ghibatin fi sittatin mutazallibin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mustamni'un khairan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari ngole e bone zai ji dawa lo bibiya na amma sun tu magwa ma ke yikinu mai sisi ya wuce nan ago tu ga zaka zaje mu buta jiwu ngole na jin algibatwa kuyo ko kai da ya gutuwa ni ci an la yusmah bil ifta'i إلا لمن شهد lawul ulama al-mawsufu bihim wa durul ilmi al-mu'tabara bi annahu alun li zalika na ya zagun ya fatawana inda gwaza nan man jiga jiriya man na ji fiqatu da fika da ilimi yayi nan ta dai zaka za tu matsayi nan waya fatawana zaka za mai manko wa ilimi ilmi dan da ni ilimi ji mana institution ilimi jami'a wuci ko wuci ko ji research institution wuci ko wuci ko ji a jiriya zaka to zaka za ku fatawaya almutabara da yadda wani da zan gato za ka zaunji wa kuma tsaye na waje ka zana ni yau ko mun jiga ne babu na mujallaji da za graduate jami'a ko kwa gagan ya zade da certificate lokaci ko ma ya zade jimini ba ilimi wa gani ga tun wa ku fatawa ya ne a'a elela da na wuce gwai, wuce da muhimmanci na miji ya zaji dan e, e, e gugbe da ya fatawa iri iri zalwaci da ilimi dokuwa zalwaci ilimi shi ilimi ya shi sha zalwaci wato za a kunta fatawa ya ngamma la manji ji fiha, ga ezu ji manji ga bezu ka mu cha fatawa ya nan al-khatib al-baghdadi sai ga nawa tariku lil imami la ma'rifati hali man yuridu nasbu lil fatwa e kwana e da ciwa da e tiyan biwa na ya fatawa kin yi gona an tsala anu alal ilimi fi waktihi wa ga jawabi man wuci ko wuci ko ga zamani wuce wal mashhuri na min fuka ya asri in zai ya goye min ya fuka wai zamani wuce ne wa awwalu ala ma hu min amri a ci ma la ya dena ya labara ce lamarin zamani wuce ne sun ba zakar al khatib ngole a ta ga jagu ngole wadi a jimman jiga ke a ga yace zane ban ku fatawa ya ni man kuro al khatib al bagdadi wale wula ga da alfatul mutafaki yan bubu mu cike kire haliya salafi da man kirkiji kamiya ya fatawa na sai a da ijaza yan man wuci ko wuci ko wuci ko jibezo zo man wuci ko ma ke jiri a gaza na jibe ilimi ma ku fatawaya har tu babu na alimamu maliku ga ma a taitu hatta shaida ne sabuna ni amin da zalika in kala ya fatawa sai ne za are za 70 kuke 70 guwa guwa da mutuwa ba kuke haci manufin addu'a ni kashe shi ta da guwe wani ya ci bici ba ta tubura su kufa di ma'anan man sabunci eh rikin a gan wa kun fata waya nake lade ya ga umaru ibn khalaf mai eye ma maliki nan ga samitu malika, ibn anas wani ma maliki nan ma ajabtu fil a ta sa'atu man huwa alamu minni mun ya fatawa sai na wujin zai je ilimi ga wani gagan hal yurani maudi alli zalika inda eh, ne ga wutu matsayi na wuya ya fatawa wani ko wuya sai ya je ga wani wasu hatu rabi'ata ga wuyi rabi'a ga wasu hatu ya ibn sayidi na yi ibn sayidi ga fa amara ni bi zalika ci ya a ci jin furga wuya fatawa fa fakultu ga ya ba billa. umar ibn khalaf wuce ga imam malik ga yawa abu abdullah launa hauka aga kawo ga fatawa masu kalanga ga kuntu an tahi unga mana la yan bagi li rajuli an yara na sau alami shai hata ya tsala man wa alamu minu ungoyi ya zana wa ne gan wa tu matsayi na wa jiyar wata na su gada ginta ne jeli ni guna gan alkhatibu bagdad ga daga da jihar fakiyar mutafaki bu waga cin ne kayan ji makanta jo adi a sai student ko amma a gawa ya graduate sai senate ya makanta go approve kun ji a zato zanne da law school bo wata exam ya ba gire sai zai shi board of ventures na go! call to ba bi mana zai shi alin ilimin fanni wuce wani gaji kiyo a ga jiriya wani wato wizan na wa kun ka wa agu indoors wa da medical school gato gato gato exam ya kan ya medical council yi wa ga wuce bata ji zai jaji arkalu fi fanni wuce wani ga be indoors wato yi nan na all call ga cha doctor yi daga yi nan ko ebogo ezuci lamari na nule sai ci goyi sai ci fadi ci asiru spirituality yani al'imamu shafi Uca fatawayya sai na manyu ne ga Muslim ibn Khalidi az-Zanji wa yazini jin cha ijaza layu ne al Shafi ga kala li Muslim zanji Muslim zanji wa ganwi na ba Abdullah fakad wallahi a da na kan tufki ga manyan ne ga muslimu zanjina ga shafi sai ya fatawa zamani da biya na waya ku fatawa ya ga da ilimi otu gani الحافظ الكبير ابن ساكر الحافظ ابن ساكر تشي غنودي غفرا نكالي تافي تاريخ دمشقنا وفي يا الى باري wela labari da etiyan etiyan hali ilimi na wuje na ogun a cikin a fi laruwa ya zaji nan ibn asakir zanta halatta hadisi kakunan wilaniya yawon fi gba hadisu ya zaji fula ilimi hadisu zaji nan wallahi mutali annahu ma hamalani ala zalika hubbu riyasati wa taqaddum sai ki le ni enwe wujin ga wa ga waga zo ko luje mulki ko luje sa ko fiye sa no Allah wuce hadisin ba za ja bal qultu mu dace ga le gombo ga mata arwi ma samitu ili la hadis da juda wa zabe mai ba ta wuce hadi ka na fati mu ya lu zan da tode wa ayi faidatin fi kauni aklufi ba badi sahayif ki mai amfani ilimin na batan ku filita tu mu majimbo fastakhirtu Allah wuci wayar sabi su kai wastazantu ayana shiyuhi wuci wayu zini da man ko man ko man wuji wa ruwa sahil balad wanda da ciye jiji wa tuftu alaihim wa tuftu alaihim umma mada ba san do mi na bo ci wayu zini da yin ban wuya kuna ya fe la hadisi da fe la riwaya da jawafi ya to fatawaji na fa kullun qala zan do mini mun ci wagan wa muna haku bi hadha minka za a goyen za ziyan na jiji na goyen ga aliyo fasharatu fi zalika mutu cacin a ganin ji munzu sana salasin wa salasin wa kamsuliya tun daga iya 533 after hijira wuce katun hadisin da zaji nawa ji gani ako no ya gani ibn asaki don nira alimamu za a bi na ya gobe littafin sayarwa alamun nubala ebogo ungwayi lamitu kutuwatun ijabiyya ya ce shanirin nan zai jige ne da lamarin na mina ya musulun sai cuta taimako mini ne ma ke da taimako yan lamarin na wani wasu ya ci na mujabal fikir islami ji conference ya gwe gibe gube ci na ji ko eh eh conference na conference sun ta comprehensive mane gwanin bai conference ya ji kawai ya ce fatawar mai tafiya sai ya ji ne in between 28 jimadal ula no second jimadal akira 1427 na ne 24 to 28 yan union ko 2006 na a ga an kula da liftawa ilimin ka'iman binafsihi fatawaya ungwayin luje ilimi jikin bai ci tacin yudura su fil kuliyati na a ce college su jona wal ma'aidi shari'a bai shari'a institute jina wal ma'aidi idadul qudat gani da institution da makarantar da je train ne likali yi da law school ji na wala ima ne makarantar je train liman ji na wala kutuba ne makarantar je train ne zai ji tuba ne na fatawa golu je ilimi ya ci ta cuna a fiye wuna yana ya fatawa da dana sharati mufti da nan adabin mufti da nan yana ya za a yana na yasa ta fatawa da dana yana jingoya zika zana na ba a tsungoyin nuno da ke ulu je ilimi e na ewu na ebo zanne shiga gabi aje liman ko aje khatibu ko aje wazidici ko aje likali ko aje katuci ko aje lauya da sauransu a ɗena a gami da wani amma ɗena a gami da wani wani ilmu inda Allah ka'idayen guwaci ga nasfal ulama wa ala nau bagi li wali al'amri man man karrar al'ulama wa annau la yasluhu lil fatwa man ji labe sai wa gwanye da shi shi zane ya fatawa na kuga ta fatawa ya da shi lan wukan ga ji gani ko Allah subhanahu wa ta'ala gan wala tastafti a minhum ahadan gada wafata zan doro min ya bo min al-imam sa'id rahimahullah nafafiya dalilu ala man min min istisna man la yasul al-fatwa ga aya ne lawgan zanagwayin ya fatawa na ungwa ya juga magwa ya jinzi na ayu yan ya fatawa in mali qusuli fil amri al-mustafta fihi awo ma da na wa bakwa ya lamari na yin fatawa ci wani ali kauni la yi bali bi ma ta kallama bi ko to zane da ya ji damuwa so yana wai gaciya na walaysa lahu wara'un yahjuzuhu ko eh walaysa inda wara'un yahjuzuhu da na maje eh tagi ko kamun kai na kauna wa idza nuhiya an wa idza naha an istifta'in aka zane kan waya هذا الجنس فنايو هو فنايو عن هو عن الفتوى min ba bi aula wa ahla alaza yin na ka fatara hunja ga a doktor umar suleiman al-ashkar nawa amma ina yujad ma yakum bil iftai ala ghayr al wadi al mashru' amma ga da zane ya fatawa matatiya dokar shari'a musulunci ba nan fa la walil amri man uhudar an li fasadi ko walil amri da shi musulmi ji ulaza nu ka fatawa e bo ba nan wa mana Wazalika in kama bil iftai man huwa ghairu alin lahu e bone zanan fatawa ji cancanta na ga ya fatawa aw kama bi man wa alin li walakin kasurat aglatu ko to mazanan to kun to fatawa yana wa ya fatawa ma bi cikin wa dokun ga fil ilimi e ba ilimi wa asala min fatawa wa darar fatawu masuku wa la gumbe wa tsira da pipaye faja'ala yufti bima yunaqidu maqsud shari ko da ce ya fatawa ya nali yana makasudiya da la shari'a bane bane wa ma yusamma bil mufti al majinu gayi da man jaja ga al mufti al majinu nan gayi zanan uwa allazi la yubali an yuharima halalan aw yuhilla harama ne zanan waji damuwa la haramu la jalalli ku la lalli lu jaramu nan fayyalimu nasu hiyalan batila wunta la hilatu bai da shi a zai na dai a gane wa mun nisa kuma ne fayan bayyani limani an yamna a hau lai min anil futiya wa goye da shi musulmi ji na ga zai na ji kafata waya nan ko labitu ai ta ibn qayyim go man aftan nasu laysa bi alil fatwa fa huwa asimun asil zando na gaya za shi fatawa umarji cancanta da fatawa yana nan zanna laifi da ciyo mali su kuma wa man aqarrahu min wulatul umuri ala zalika fa huwa asimun aidan idan shi na magai da jiya zai na ga mutu fiya fatawu da annan mutu laifi da ciyo abul faraj ibn al-jawzi ga wayal zam wali amri man uhum kama fala banu umayya wata ce da she muslimi jo zai na jiga da ya fatawa la ka ya ke mina banu umayya jina wa auladi manzilati mai yadullu rukab rakba kula yasa lau ilmin bi toliki ebo da zahiri na naje ya fatawa nan a yi zahiri na jiga ya wuze je zuzane ba ya ko ya so mu ko ba nan ko ya ci ko ya lamitu ta wa bi manzilati la amal ladhi yurshidu an-nas ila al-qibla ko bi matsayin ya zane da an ne yau cikin wannan al-qibla wuza ne ana an ne nan ba wuta da al-qibla ne kun ga wala zan lokaci wa bi manzati man la ma rifata lo bi tiddi wa huwa yutibu nasa ko iri zare je wuce ilimi medicine ya ci ga da ya ci baluwa aswa halamina wala ya kuli zano to ya fatawa maje yi ne ko wa ya fatawa wa ga ne dide ya ne da iri na na masibu ga masibu ya doctor ne ya fatawa doctor ne ji tibe yana da min na ya doctor mula qualify ne masibu ga masiba za ga wuza shi ba mu biya ko ba ne masibu ga masiba ya buwanci na ga wala alkibla wuza mu male bayani ko yana ko wai za ta yana lawalin amrin mani man lam yusil tatabbuba min mudawatil marda na dai waji wadi bi ta te do shi ran da yin ne ne disnya mo qualify na agun agun kan ga dina ci domin ko fa kaifa bi man lam ya'rif alkitaba wa sunna wa lam yatafaqqa fi dini kiwa ga tinye zane da qur'ani wa sunna mu da fahimta ya dini a ce ka zane ya fata gutacin zaje ya zai mu yayi mu ibn qayyim ce ci gaba ga wakana shekuna man yayi ibn taymiya radiyallahu anhu shadidan inkari ala ulai ga ibn taymiya in sai ji tsanani ya ce da ya fatawa madaili ne fa samitu yaqul wani ibn taymiya ga qala li ba'du haula'i tashi zawo shi ya ganga aji aj'alta muhtasiban ala al-fatwa shin waga ya ji gadi ya fata waje ji polisi ya fata ga sani ga ga gaunci luwa da so ga ga ko ga zan da tuga fata mai gudu daidai a fakuntu lahu ta ga zawo ci gan a yakuni alal khabazin wa tabakina muhtasibun wa la yakuni alal fatwa muhtasib zai je ji fi tukonin zai je goye fi tukonin a da zai je daye buredi na gina buredi na gina na gwaje na na gwaje na e fi beji guma wani zai je dan na yana zai je ba da yana a fi tukonin ta da wani galo damu maki da yabin kai mulaga na yabe wato da in ga ji tabbatarwa ya a yi wato na aje tsari cici formally na sai ka zanwa ce fatawa yanin yadda yi lakun fatawa na alaka fatawa yanin gwani yadda su a gaggan kuma kontrol fatawa ne zanwa ce ya ƙi midiyo in ce gwani ko in ce dan jajinin ya da mini matalibu siyasa ya shari'a musulunci sheku ibn usaimin na wa haza idza qala qa'il zan da cike ga kaifa takunu kewa ga kewa ganin inna yan bagili lima na man la yasluhu da nan goyin ya fatawa nan goyin da ci lan kan ta ji ci ga wancan kul na ya ga gan ya na da wal wajibu hifzan li shari'ati ina wajibi ne ga da ba go shari'a ta min talawi biha man lam yasi ila darajati aliyati lil aliyati lil futiya ba go shari'a ta da na tu matsayi na wa ya fatawa na nuga ya fatawa mun wala sa haza min ba da mani ilimi na da mini ba da yake kai ilimi ba bala haza min ba da man ishari wal fasad na da mini ba da yake ke kai shari gangan ne fasadi da ndai ya fatawa ya ya su bata ya kafiri police bata ya kafiri likali bata ya kafiri lauya bata ya kafiri ko ya fata wai ce gwamnin jin kwai da ya fata ya ga latu gwamnati ma kwai da ya fata ya ba ya lagin ya ga shi da bata shi kafiri nan kwai ya fata ala pa ba kwa ya fata ga azujin la yutuba ila da ya fata shi misali bata na zairi na kan ba kibo ba nan nan na tsawa labiye nan ga ga alkhairi fitina na jahilci da buke na na to amma na nga nga ngole nga dokun ga ilimi da maslaha na to ajibe ne nga mala e da idamini e ma yo sero na e wa gan kede a ji alikoli tsakanin da je ya fatawa nan na lagun aga mi tu daji da da wa dutu ya fatawa na. na zantoro mini abuo nga idaji buyi uma respect una ebo za ndo chiga bi ale ndo chiba mini e wuce su kun goli ati za wuce wa cha da ati na cha ta ko shoyu wale na na na na labe a de proposal ya yake wani to kaida na shashi bi wasu ne jagi tsakani yan manjo ne yan lamaririn na jonin a ci aga da manwaciwa gan a jeri boji na take regulate to media houses ko na jafe regulate reporter na jafe lati emiye radio da emiye tv ne to avoid shizu zai e fata wanda ciji sai cuji ba da yi sai ga katun ja abin na lozo ne sanai ga ji daidai nan allah ya ba mu lada sanai ga cin bici nan sai ci fadi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh